Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International, hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. Kuma a cikin shirinmu na yau ina tare ne da wasu jigogin kungiyar masana'antar shirin fim a Kano da aka fi sani da fim Industry, inda za mu tattauna yanayin sana'ar da kuma ƙalubalen da ke cikinta tare da ni dai ga sakatare da kuma PRO na Kannywood wanda zan bar ku da su don su gabatar da kansu kamar yadda za ku ji. To assalamu alaikum sunana Tijjani Abdullahi Asase ni ina da lakani da yawa na cikin masana'antar fim wasu sukan kira ni da damusa wani ma ya ce sangami wani ma ya ce ogagoji wani ma ya ce mun gashi suna da suna da yawa. eh sunana tattala sangami sunanka na cikin fim din ibro din nan ko eh, karangiya ba eh haka ne haka ne mm. to a me ka a sana'ar fim to a matsayina sana'ar fim ni dai yanzu a shugabance dai ni ina cikin shugabanni na Kannywood na bangaren jarumai don ni ne organizer secretary na Kannywood na kungiyar jarumai sannan kuma matsayina ba kowa ba ne kawai ina producing ina dan wanda ya samu kuma ina dan yin production manager na aikin mutane sannan kuma ina action ok to yanzu fina-finan da kai a matsayinka na producer za su kai guda nawa a matsayina na producer na akalla a kasar na yi wa adam ejango fina-finai kamar sun kai wajen guda shida wanda kai ne kai producing? ne masa producing yanzu kamar na mamajo babban yaro um, babban gida da sauransu akwai irin su sun kai wajen guda shida ko bakwai sannan a kankin kaina na yi wa kaina na yi producing din fim ya kaina wajen guda biyar naka na kanka na wani kaina idan aka ce ka yi ma zango producer kenan ka ba shi kuɗi ya yi aiki ko ko kawai yadda muke fahimtar production idan mutum ya baka producing kamar zai zo da labarin shi ne zai baka sannan zai zo da yadda za a yi labarin misali yadda zai kasance za ka yi budget wannan zan kashe naira miliyan kaza ka gani a cikinsa ta zai kawo kudin ya baka babu ruwansa da me kake ciki ya kake ciki kai kuma kai za ka yi dusun ɗin duk abubuwan da abubuwan da ake nema da komai da komai har a gama aiki ka sallama kowa ya gama da tashi daga aiki ka kawo idan da canji abin da ya rage ka ɗauka canjin sa ka bashi tun da harka ce ta amana idan babu canji haka kun gama aiki tun da dama budget ko kai kai lissafi kai ma ka ɗauki hakkin ka kama gaban ka kai tafi to daga nan ka gama ka gama ai dama aiki ne ce nake har sai ka kai wa marketers an siya ka kawo mushi riba a'a kowanne da bangaren shayi yanzu misali kamar falal lori shi director ne yayi kuma sannan producer ne sannan marketer ne to shine zai iya yi wanda haɗa wa'annan abubuwan da kike magana na farko zai direction film kuma zai producing film kuma sannan zai kai shi har kasuwa yana yin wannan tunda shi da makita ne yana da register ta a ah, Dorai Film and Distributed Company to yanzu a wannan harkar production din ka fara yin wa Adam Zango producer ne ko ko sai da ka fara yin na kanka ya gani ya yadda ya san zaka iya yawa magana ta gaskiya ba shine fara bani producing ba na fara yi sai na ga zan iya sannan ya ɗauka ya bani amma a waje dai kamar a eh, gidan dabino shi ya fara bani producing kuma na yi sannan sai shi ya bani sannan sai falilu ya bani sannan kuma har wasu mutanen masu ka bani kenan ni ma zan iya baka amma ina da tsari yayi ya ka ci su ce ga abin da suke so sai zauna sai mu budgetin sai mu lissafa abin da mu yi sai mu shine idan akan tafarkin kowane kowane producer yana da yanda yake yin mm. tsarin producing dinsa wasu kuma saboda irin aiki na da suke gani da gogewa aiki na wani ba zai dauko ne ba ni producing ba sai dauko ni sai ba ni production manager mm. saboda irin hustler da nake mm-hmm. zama idan ina aiki mm-hmm. mm. Mm, wasu kuma sukan ce ai saboda um, kama ana dan tsoro da shakkan ka shi sa ake baka wannan to ni a gani na ba haka bane abin da yasa na farko dai business ka zo yi mm-hmm. kuma kuɗi na baka kuma ciniki muka yi da kai kuma biyan ka ne magana ka kawo wasa a sabga na ma babu shi a gane dan haka ba za ma ni ba za ma ba za ma ka zo zana min zero ba saboda kake damusa a fim dai haka kake akan production ba haka bane shi production awa ɗaya idan ka tsaya za ka iya samun matsala in dai ba Allah ne ya kawo maka ah, matsalar awa ɗayan ba komai da kika sani yanzu idan aka ce da ke a cikin aikin da zan yi sai zamanto na zauna ina ta jiran ki amma da kin zo da tun na gama da jazuli muqaddas na gama da ibrahim sinana na gama da sha'ibu lon kumurci amma rashin zuwanki shine ya haifar mun da wannan abubuwan to wannan asarar da na yi dole ki gani a fuskata dole ki gani a ma'amalata dole ki gani saboda me saboda ba ki dauki masana'antar ki da muhimmanci ba da ki dauke ta da muhimmanci ba za ki bani problem inda zan kasa sallama wa'annan ba mm. akwai lokacin da ina producing din wani fim babban gida na yi na yi da shi adamu kudinsa ne amma ya ya fito da wuri matsayin shi na dan wasa eh ya fito da wuri idan ya fito da wuri zan sallamu wasu wajen mutum hudu za su yi tafiya su ba zan ƙara biyan kudin hotel din su ba ba zan ƙara biyan kudin abincin su ba ba zan ƙara biyan karshe bai zo mun location ba sai karfe biyu idan kika gani sai da ta kai ta kawo dukiyansa ne ba mm. amma sai da mutane suka ji kanmu da kira ka zo ka sasanta mu sannan kuma sai da na ƙara kashe naira dubu ɗari biyu kaga inda ya fito goma mm-hmm. da ba zan yi asarar wannan dubu ɗari biyu da hamsin. lokacin da ya auren nan ne. <laughs> to wannan kuma ina jin. to Allah ya taimaka. yawwa to mallam zan so ka gabatar da masaro sunanka da matsayinka a film industry yau salamu alaikum ni dai sunana jazuli muqaddas wanda aka sani da kazaza cika aiki a matsayina ni ne fi na Kano State Arts Council wanda shi ne ke cewa Kannywood. Yes. Ni na san dai kana da bangaren ku. Eh kware kuwa. To kamar yadda kika sani shi PRO kusan duk wata takarda idan an kawo shi zai duba kafin a ce ma sakatare ko ya duba ta ko kuma shi za a tura ya kai shi zai kaza shi zai kaza duk da kaiwa da kawo ta wani lalurori da suka taso na ɗalibin da yake cikin wannan masana'anta to ikan zo ya same ni ne kuma a bani mun faɗa za a kaza za a kaza za a kaza ni zan je in kai ni har garin da mana na hau mota na bari dan zuwa wannan aiki kamar je ka to kika bar wajen aikin kika to kika same mu amma dai ba za a rasa kalubale ba ko dan ga shugabanci ga kuma shirin fim eh to kalubalen da muke fama da shi ne na dan adam shi kin dan adam Allah ne yi sai hakuri shi ma ciyayi mutum mutum bahili ne wato mutum mai gaddama ne maraji ne mutum saboda haka shi sake ga dole akwai kalubale da muke ta fuskanta a ciki na saboda wancan ya zo wancan ya zo wancan ya zo wancan ya zo ya zai kada su waje ɗaya ka ce sai sun yadda suke so ai dole sai hankali amma aikin ka bai shafi irin bada labarin yan fim me ake ciki wani zai aure wani zai kaza ba ito aikin san har yanzu bai irin wannan karfin da yawa ba mm. hakan za ta faru ba shi ne muke ta mai yanzu yadda mu haɗa kan kan namu da kanmu na kungiyar na mu ga hakan tana faruwa kirin aka ji to sai da aka ji da bakin ba a ji daga wani bare ba kawai dan kana dan wasa a dinga jin abin da ba shi kenan ba a duniya kamar yadda yara suke ta shiga cikin wannan waya ta zamani sai ta can da ba shi kenan ba wani sai su haɗa faɗa wani sai kuma su haɗa abin arziki to duk irin wani inda doka da oda masu ƙarfi haka ba za ta yi ba ba kai saka magana dan wasa ba wanda ba tare da PRO ne ya sanar ba yanzu kamar wanda muka fara sai da fam sababbi na oh. kin ga je muka dan watsa yana gizo gizo a matsayin na PRO na ce za a fara kaza za a kaza kaza idan an zo kaza za a kaza za a bugun waya a san gurin su Adamawa ne su mai duguri ne su waye suka tsanan nan har cikin garin Kano ma da ta bugun waya na ce ai adana an fara sai da form din sai da form din sababbi da zama dauka jarumai ba eh kamar yadda kika san America kin muke gani a takarda cewa duk shekara suna jarumi dubu to muna sare in Allah duk ko ba a mu ba nan ga muji an ce a wannan masana'anta yau an waye gari ya Hausa gidan Hausa zai yayi jarumi dubu kin ga aikin san arziki yaro duk duk har yanzu abinci muke ci ki da yashin harkar da ake arziki ba abinci abinci me yake zancen abinci a cikin harkar mu ana zancen arziki a cikin ta kudi ake hadiya to ai saboda an ki tsayawa ne a daidaita yadda za a dinga samun hakan ai shine abin da ga muke ci har masana'antar ba ta abinci bace ta fi karfin abinci arziki ake ana kudi kida ga shayi za ka kuma kiyawo ma wani sa'in kida kallo kwanaki Rahama hasan ta yi yi aure sai na ga yan fim sun taru da yawa sai na ce wannan aikin ka ne haka ne eh a gaskiya ba aiki na bane haɗin kansu ne ya jawo ba mu ka saboda dan ba mu wai muka dinga ji domin ba a aiko mana ba to a shi ne na gaya miki rigimar da muke teki nan ya za mu haɗa kan namu kar a dinga wani abu yana fita ba tare da mun sani ba ina bakin fanci ne mu dai muna dai muna ta sa asasin cewar hakan an haɗa kan dai tukuna ko da ba a muri yanzu ba to a matsayin ka na PRO wani hanyoyi kake gani ya kamata a bi ganin an haɗa kan abu to kamar yadda kika sani kamar yadda kika sani cewar har abada dai ba za a turo wani mutum daga wani waje ya shirye da mu dole sai dai a cikin mu kamar yadda aka samu aka ba shi afakalla wannan matsayi na shugaban tace fina-finai mm. idan da wani ka ɗauko kasa da tun ana ta rigima saboda ai bai san mu ba shi ko dan mu ne a cikin mu yake kamar yadda aka yi rigima kwanaki yawa to kinga wannan kinga ai bai san mu bane kuma kamar za a ce siyasa ta shiga mm-hmm. yawa saboda haka kuma shi to zar dan adam ba shi da dadi kai ta rigima wai sai ka bi shi yayi sako ka kama shi ina ake wannan ba a yi to kamar yadda kika sani tun daga annabi nuhu Allah da ya turo annabin da ba dan dangi ba mm-hmm. dole sai dai annabin tun daga annabi nuhu Allah da ya turo annabin da ba cikin ku yake ba saboda duk wanda zai mulke mu a cikin mu yake in mun gyara mu ne in mun gyara ba mu ne domin Allah bai turo wani daga sama ba yanzu ko misali ba a ce gwamnati ta turo wani har kawai ta zo ta bashi ta ce zo yi mulki ba zai ba in ma ta ta turo to sai hada da mu sai an hada da mu dole ba zai zo ya na kurin bare ba ina bakin fanci to wannan shine abin da ke koyi amma muna ta roƙon Allah dai wannan abu dai Allah ya samu albarka a cikin sa da kuma shauran mutane su ci gaba da ba mu goyon baya yadda ya kamata. ka ji bayanin da PRO din kungiyar ku ta yi a matsayin ka kai ma na sakatare na san ba za a rasa wasu kalubale ba ko eh kamar maganan da ake ta samun kuɗi a masana'antar fim ita masana'antar fim babu wacce take asara idan gwamnati ba yawan yan fim ne suke asara ba idan da gwamnati za ta mai da hankali akan masana'antar fim da akwai harajin da masana'antar fim za ta bata ya fi a wasu abubuwan da ta mai da hankali saboda a lokacin obasanjo an yi kidaya a kano state akwai sama da mutum miliyan goma sha ɗaya ya kamata a kano state a ce akwai mutum miliyan ɗaya zai sai fim idan mutum miliyan ɗaya zai sai fim in kika lissafa kuɗin nawa ne kuɗi ne mai yawa kuma ita masana'antar fim kullum wata aba ce da take samun wa mutane aikin yi kullum kuma kuɗin ake samu ana samu sosai amma duk yanzu matsalar ni ban ɗauke ta akan kowa matsalar masana'antar fim da gyaran ta da gyaran samun kuɗinta da komai face gwamnati idan gwamnati za ta kiyaye mana dukiyarmu a kare mana dukiyar mu yadda ta sa matsayin wiwi doka ne a kama mutumin da yake shan wiwi to doka ne a kama mutumin da zai dauki abin da ba nasa ba har ya sarrafa shi ya juya shi ta wani bangare da ba ba haka ake da bukata ba yau farisi idan har gwamnati ta yadda cewar ta dauki muhimmanci akan farisi ta tsaya tsayin daka akan kiyaye hakkin mallaka hakkin mallaka i zamanto a constitution majalisa ta magana a kiyaye mana hakkin mallakan mu wallahi ba mu ba ita kanta sai ta ji daɗi to ni ina ganin cewa tun da gwamnatin ma kusan ta yan fim ne ganin irin rawan da kuka taka ai za ku iya shigar da wannan magana ma ba sai kun yi gumi ba to wannan wakar kullum yin ta ake yayi wani irin faɗi ne ba a yi abin da ake ta faɗa kenan a rayuwa ta duniya idan dan fim ya je gurin ka ya ma bambadanci ya ce ka bashi inda zaka gyara masa wancan abin gobe ba zai dawo gurin ka ba sai dai kai ka je sa ka nemi daukakar sa da Allah ya bashi domin kai kamfen ɗin kanka ko ka gyara matsayin kanka amma ba yadda za a yi Allah ya bani sana'a mafi kankanta yanzu akwai abin da zan je in tsaya minti ɗaya kawai in je in yi shi in samu dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari da hamsin har gane minti ɗaya in zo akan me zan zo roƙe ka wani abu akan me zaka gifta da mota ka ko da wani abu dinga kallon ka Allah ya riga ya rufa mu asiri a yanzu a maganan da ake yi miki akwai dan fim ɗin da yanzu yan fim ɗin mu nawa ne suke su na Glo na MTN na waye ga sunan su ne mm-hmm. naira dubu da yake ba su akwai mutumin da zai sani dubu eh, miliyan biyar miliyan goma miliyan ishirin sama da haka akwai mutumin da yanzu a masana'antar fim ba ka ɗauke shi je gidan biki ba sai ka bashi wa miliyan ha gane akwai wanda suke samun ai amma babban har gobe idan ka kalli takwarorin mu na kudu da suke karba ma karba saboda mu su sun yadda da cewar wayan mm, jagororin da suke ma'amala da su da shugabanninsu da su da 'yan majalisun su sun yarda da wannan sana'a ce sun yadda da wannan aikin yi ne sun yadda da wannan abin ya yi kuma suna respecting ɗinsu kuma suna ganin girmansu kuma su suna ganin girmansu. Mm, to kamar yadda dai muke kasan kullum mu cikin bincike muke da kuma ganin meye wancan yi me wannan zai yi a kudu za ka ga akwai makarantar sana'a fim akwai abubuwa haka nan na fim amma kuma nan sai ga babu ba kwa ganin cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo koma baya cikin harkar fim me ka ce mana. eh to eh ko yana daga ciki kin san wato ita harkar fim ta Kano ko ta hausa fin gaba ɗaya Allah ne imanin bai baiwata kawai waye gari mu gamma a cikin ta saboda ka kashi sake ga har yanzu akwai ragowar abin da ake kyama a cikin harkar dan Allah sa ba mu garin mu ne Kano bayan da za a yi da mu ina fakin fice amma harka ce da sai a hankali ko a duniya ma haka aka fara yin ta wanda aka fara yin ta kawai amerika ma an ce aka fara yin ta da mata ne suke shigar maza a yi din sai a lokacin can shekarun baya sai a dinga cewa za su jawo mana bala'i Allah ya tashe su ina bakin ma kinga duk wannan yau haka aka dinga wannan musiba mm. amerika ma kinga su da suke ilimi ma kenan mm-hmm. aka dinga bashi ba za a ja bala'i Allah zai tashi duniya mm. mata sun yi shigar maza za a hana fi to mu haka kuma aka waye gari a cikin bambai yan cikin birnin ba sa shiga sai kuma aka waye gari sai zama arziki duk mutumin jigan ya inda ɗaiɗai ne dan cikin birni duk da wasu gurare suka zazo su kaman Kaduna Zaria Jos Adamawa Maiduguri ba duk daga su suka zo suka zama wani abu su kuma yanzu yan cikin birnin suke sha'awa kuma su suka ɗaukaka su suka yi kuɗin amma su na birnin sun ki kullum gani suke abin nan aikin banza ne kuma ku me kuke gani ya kamata ku yi ba ka ganin ciwon sai dan gida ya gyara mm. ko kuwa tunda abin na tare da ku yake eh, gashi ana cewa ma za a bude makarantar fim za a shiru muke ji har yanzu to idan eh, yara na gyara banda kuɗi ai ba zai gyaru banda kuɗi ba kin gani ba producer bane kuma ni ba director bane ni ma dan wasa ya jira nake a ce zo mu tafi mu je aikin nan ina bakin face ne yau a dai abin da sun ga maka take ce duk abin da aka ce ba kuɗi bai gifta ba yadda za a yadda ake so saboda shi mutum abin zai jumu ba kuɗin ba ina bakin face ne su ku can kamar inda inda tijarin ke ga miki a shugabannin sun ba su goyon baya da kuɗi sun yadda su ba su motoci su hau su hau gidajen su hau komai nasu to mu wannan mu san wannan ba to yanzu wani kira za ka yi to ni kiran da nake yi kamar yadda ake faɗin cewa ba ma karatu muna karatu yanzu dan yanzu Allah ya kasar mutanen da suka je suka yi digiri akan fim suna da yawa a cikin sannan na biyu akwai wanda suka je India suka yi karatun fim akwai wanda suka je America suka yi karatun fim akwai wa'anda sun je irin Bob TV din nan da waye da duk irin abubuwa da ake yi workshop workshop duk mutanen mu suna zuwa su je da kuɗin su da ajihun su suna zuwa su je su karo karatu saboda su ma su haɓaka tasu masana'antar to babban kalubale da yake damun mu mu problem mu hasara ce take mu ga mutanenmu yawanci mutanen kabilu irin namu misali ba na ɓangaren kudu ba because akwai wani abu da yake faruwa kwanan nan a kudu an yi wani fim akan boko haram aka yi kamata ya a ce kafin su yi mu ya dace mu mu muka san matsalar boko haram mu ne muka san arewacin najeriya amma yanzu kana ce za ka fim din boko haram yan uwanka ne za su fara saka ka a gaba ce ka fahimci in kika fahimci eh, yadda abin yake misali da na yi fim din masu gudu su gudu ni ne production manager na masu gudu su gudu amma kafin fim din ya fito surutai mutane suka dinga yi akan me za a yi fim din masu gudu su gudu akan me kaza da kaza yawwa shi fim har gobe dan fim kwaikwayo ike yi da an yi wani abu to bari ya gaya wa mutane ga yadda abin yake bari ya hashashi akwai wanda ake yi na kirkira uh, ake yi a yi shi akwai wanda kuma true life story ne ake yin shi akwai wanda kuma Um, haka kawai an yi shi ne don a yi raha mhm. a yi dariya a shakata eh, eh, a yi dariya haka kowanne fim akwai matsayinsa akwai yadda ake yinsa to a koda yaushe mu muna buƙatar a bamu gudunmawa a sosai gudunmawa sosai a nan arewacin najeriya idan aka ce yau an ɗauko wani mawaƙi a biki ko suna mm. zo ki ga yadda 'ya'yan masu mulki masu kuɗi suke rungumarsa suke ɗaukar hoto suke sakawa a social madalla amma ba yadda za a yi kici yau misali kamar adam izango alinuhu ya je gurin biki ya ga ce ga ga wani ta shi da Allah yanzu yarinya za ta zo ta ɗauki hoto da kai har ta gama rayuwarta ba za ka ga hoton a twitter dinta eh, instagram dinta waye ba saboda baka kai ba kai da banza don haka take kallon ku me isa mtn suka bawa wa alinu um, um, suka bawa hadiza gaban suka ba jamila na gudu ambasada ne isa glo suka ba sani danja eh, eh, um, da wannan ambasada ne isa duk ake ba wa yanan manyan kamfani indomi da wai da duk suka ba yan fim shi dan gwate bi kishin hausawa ne shi sa ba zai ba wa dan fim ambasada ba irin su aminu dan tata irin wayannan da su duk masu kuɗin mu na arewa su sun raina talent din da Allah ya ba wa yan hausa fim ne su ba za su iya ba su ba faɗa kake yi ba ba faɗa ni ma nake yi ba Allah ba da hakuri in cika fahimta abin da nake magana kamfanin MTN kamfani ne ni fa na fa fahimce kuma na san masu sauraro ma sun fahimce ka kai addu'an da zamu yi Allah ubangiji sa sun ji kuma za su dauka madalla yawa thank you to duka duka da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na dandalin fasahar fina-finai a yau kuma a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.